يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وشاتكوس قوة محرم شكرة دبو الأيد الأيهود الثلاثين دا شدة شانو مكي 18 shekara ta 1436 hijiriya wanda ya zo daidai da 12 ko ga ɗaya ga watan 11 shekara ta 2014 miladiya ga mu Allah ya sake dawa da mukan karatunmu na muwaffa imamu malikin wanda muke gabatarwa a sati-sati a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera ibi sakwato idan ana bi da karatu muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati mu rike babi biyu daga cikin kitabun zakati babi na farko ma ta jibo fihi zakatu wato na nisabi abinda zakaka wajaba in ya kai nisabi nisabi shine aka ambata a kallon nisab wannan babi na biyu game da magana game da al aini az-zakatu fil aini min az zahabi wal wariq zakat azurfa da zinariya ko zaka kuɗi wanda malam bai kare magana game da haka ba zai komo daga baya shi magana kan fulusu da dai sauran wasu abubuwa yanzu malam ya kulla babi na uku babu zaka babu zakati fil ma'adi alan karanta bismillahir rahmanir rahim qala abu marwan عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب الزكاة في المعادن حدثني يحيى عن مالك الربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى يوم ال ال ال وتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة قال مالك أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المآدب مما يخرج مما يخرج منها حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا أو مئتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه, ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعادن ليه فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ثم جاء بعد ذلك ني فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما كما ابتدأت في الأول قال مالك والمعدن بمنزلة والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن يوم من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول باب الزكاة في المعاد جمد da أنا ana zakka ko أنا a yi في تروات yi me ake ko kuma wani lokaci ake karba babu zakati babu mai ba da bayanin zakatil ma'adini ga abubuwan da aka ginowa ta karkashin kasa ma'adin mine wato ko kuma ka ce minerals abubuwan da albarkatun kasa gaba ɗaya sun kunshi wannan kalimar ma'adin daga ma'adinu na jam'i na shi ma'adinu mufradinsa ma'adinu ma'adin ehin fi'ili adana ya adanan na zamana ana cewa jannatu adan aljanna gidan zama dindindin to abin yake a wuri ne an samu duk abin da a wurin dama wuri yake dindindin ba dan adam ya sashi ba nan Allah ya halicci abin in kai wani kokari wata hoɓɓasa ta hanyar ƙarfi ko ta hanyar na'ura ka tono wani abu wanda yake albarkar ƙasa ta nan abin yake to ana fitar damma wannan abin zakka ko ba a fitarwa amsa ana fitarwa dalili kuma ga dalilan nan malam zai faɗa mun fahimci wannan ko wannan babu sabani mai yawa game da shi illa saban da aka samu ga Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka ce ba zakka aka fitarwa ba ni aka fitarwa sun ka bashi hukuncin khumusi ai san khumusi ko wa fir rikazi al khumusu rikazi ana ba da ɗaya bisa biyar to su kuma sai suka ɗauki ma'adin hukuncin shi guda da rikazi a ba da kuma ko haka sun ka tafi amma ne ma malik a nan ya kashe su saboda shi yadda hujja ko ba haka ba za mu karanta yanzu ba ta ba mu ji hujja ce ta farko kenan hujjoji gare da yawa wurin abu na ɗaya kenan cewa kenan ma'adin zakka kai shi yasa ya buɗe da cewa babu zakati don yana da fahimtar cewa zakka akai dalili kuma ga dalili abu na biyu an ɗan yi magana ga da ta hanka ce ma'adin ko irin ma'adin zinariya da azurfa da duk sauran albarkacin ƙasa irin crude oil irin duk abin da aka fitarwa ana tattar mazaka ko a'a malamin imam malik ya ƙayyade kawai daga zahabu wal amma a wajen ma'adinu a kula a wajen abin da aka ginowa ya takaita shi a ma'adinu ya takaita ma'adinu ga zahabu wal fiddatu amma a rikazi wanda shine babin kasa wanda zamu yi na hudu ya wasa'a ya ce duk abin da an ka samu na rikazi ko menene ba zahabu wal fiddatu dai ba ko menene ana tadda hubusin sa akula a wajen rikazi ya wasa'a amma a wajen ma'adinu ya mace kwarai da gaske kuma duka saboda wata modogora gari wadda za mu samu cikin nan an fahimci haka ko to alhamdulillah bari mu karanta ma'adin dai abin da aka fitarwa daga ƙasa amma kasancewa muna karatun muwaffaq malikin kuma mun san shi mazhabi imam ya magana kan zahab fiddatu a ma'adin to ita ka nihi ana ana hitan ma'adin zakka eh ana fitarwa dalili sai ba da wannan akwai wani abu da ya tabbata a sunna wanda malamai ka umfani da wannan su hidda hukunce hukunce da yawa ko yanzu in tambayi ka me yasa ba a kiran sallah ga sallar idi karama ko babba me yasa ba a kiran sallah ga sallar roko ruwa wace amsa zaka bani a to me yasa a kiran sallah ga azhar da la'asar da magariba da isha'i da subahin da juma'a me yasa aka yi eh don an yi ko an yi ko to me yasa ba a kira ga ije karama da ije babba da roƙon ruwa da sauransu dun ba a yi ba ko ba haka ba idan ga buƙatar yin abu wadda aka gani a zahiri annabi ya ki ko bai yi ba ko ba haka ba ashe rashin yin shi a shari'a in ko yayi kila an fahimta yin shi a shari'a ashe sunna ko kuma shari'a alfi'il wa tarkona. inda an ka ce ai inda an ka ce a bari ka bari wannan ka'idar da ita imam malik ya kasa ɗaliban abu hanifa a su yusuf ibn ibn yakuba har nan take yayi saranda saurin sarandar da yayi shi yusuf ibn yakuba gaba ga imam malik almadara suka ce a'a ba kai na kace muna kaza kace muna kaza ba kawai manta zakka muka yi abu hanifa na da ra'ayin komai na da zakka Ko mai hadda alayyahu da sure da timatiri komi za ta yi nan zakka ko ba haka ba shi haka fahimta abu hanifa tunda amwalu take kuma amwaluna ko ba haka ba wa atu haqqahu yawma hasadi ba ce sai sai kaza sai kaza ba ko saboda komi kuma tarisi ba bai yace inna allaha qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu fi amwalihim tu'khadhu min aghniya wa turaddu ala fuqara'ihim bai ce kaza kaza ba kaza ko amma imam malik mun san bai karba ga bukuli ko mun san wannan a zakka bai karba ga bukuli su alayyahu su timatiri su sauransu su kayayyakin dai waɗanda ka lalace abinda muka san da nan kayan gwari duk bai karba gare su ko sai zan babba daga cikin almajiran imamu abu hanifa wanda kuma ana cikin ana ji da shi wanda aka yi mai lakabi ana ce mai abu yusufa abu hanifa wato abu yusufa ka abi hanifa ehe tashbihi na tashbihin balighun sai a ce abu yusufa ai shi abu hanifa ma'ana ƙoƙarin cewa lalle ɗalibi ya kai da ya zo a madina daga cikin ba zaunawa tattaunawa da ya zo da imam malik ya ba shi hujjoji game da wasu abubuwa waɗanda ya saba ma mazhabinsu abu hanifa kusa abu hanifa yana da matar sutur ko ita mun kai ba kumanta ba ita muka ce madrasatu ashabir ra'ayi ko shi kuma imam malik madrasatu ashabil hadisi a kawo hujja a kawo hadisi to lokacin da yana wa imam malik ce me yasa baka karbar zakka ga bukulu me yasa baka karbar zakka ga irin kayan alayhu kayan gona kayan kaza kayan kaza yace to abinda mun ka tashi akan mu mun gada su ko waɗanda mun ka iske malamai tabi'una sun gada daga sahabbai sahabbai sun gada ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zanna a Madina shekara goma tun shigo manzo sallallahu alaihi wasallam Madina shekara goma hayar rasu Abubakar Umar Uthman Ali sun ka har suka wuce dukan sahabbai gaba ɗaya sun ka zura da har sun ka wuce tabi'ina sun ka har sun ka wuce har ila na hada ba mu taba ganin wanda ya karɓi zakatul hukuri ba ita a hujja ba sani ko kun gane fiqhun in ku hayyazun annabi bai karba ba sahabbai ba su karba ba tabi'ina ba su karba ba to ba ka wani hukunci da bayan haka an fahimci abin sai ce wannan shi a hujjata nan take Abu Yusuf yayi tsaron da yace na bi wa dalili almajai sun kace haba kai a shugaba ha can garin mu maza maka zaka yi sauran saranda yace kai wallahi ko da Abu Hanifa annan ya ji wanga hujja wallahi na yadda ba ni ba ko Abu Hanifa to sai ya yadda to ala kulli halin abin da ka sun mu ce ba ah, waɗannan matakai waɗannan hanyoyi na usulul fiqh imam na unhan da su wajen fidda fiqhu to ma'adin ana karɓar zakka ga ma'adin ga hadisi haddathani yahya an malik an rabi'ata ibn abi abdurrahman mala ya karanta ibn abdurrahman ibn abi abdurrahman dake nuska ta ta manta da da tamu ibn abi abdurrahman na'am daga rabi'a wannan sanadi mun san shi sosai wa sosai yahya ibn yahya al-laythi babba daga cikin almajirai imam malik wanda kuma shine ruwashi muka amfani daga imamu malikin rahimahullahu ta'ala imam darul hijra daga babban malamin sa bangaren fikihu rabi'ata rabi'atu ibnu abi abdurrahman rabi'atu dan abu abdurrahman abdurrahman shine suna abu abu abdurrahman shine al-farrukh ko farrukh al-madani shi rabi'a tabi'iyyun madaniyun thiqatun faqihun inji kamar da ibnu abdul barri yace sai dai kawai suna dan yana dan da rashin jituwa ga wasu malamai ta bangaren ya cika kawo ra'ayi shi yasa haka ce mai rabi'atul ra'ayi ya cika kawo ra'ayi ga duk abin da bai da hujja kan haka shi yasa Sufyan sauri da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbalin ya kasance ba su cika dogaro gare ba wajen ba da fatawa da an ce fatawar Rabi'a so ce kai wannan yukusiru fil ra'ayi yana yawan kawo ra'ayi wannan shi yasa ma eh, imam malikin ya yi karatu gare sosai mai zurhi amma karshe sai da malik ya bukaci ya bashi don ya koma wajen Muhammadu bin muslim ibn shahabin zuhuri ya karanto hadithi, saboda me saboda hujja da asali ta fi ƙarfi amma duk da haka nan kasancewa shi rabi'atu bin abi abdurrahman tika ne faqihun na ga duk abin da ya zan ah, ya ruwaito inda ya ruwaito rawa ne ba ra'ayi bane ba fatawa bace na cewa ya ji ko ba haka ba ana hujja da ita saboda hutu katan kuma aminan an fahimci wannan to yace an ghairi wahidin ya ji wannan magana ba ga mutum guda ba ga mutane birjike ne ji ga magana ko wannan hakika da a ci hadisin ba mu same shi a wasu wurare ba to a ka'idar malaman hadisi musamman na baya-baya ba su riko da irin wannan sanadi ko ba haka ba an gaire wahidin ko da sun kai mutum goma ko ishirin ana bukatar ji a san ɗaya daga cikinsu Idan suna iya ta ruwa ya san duk ba waɗanda aka karɓa ruwa ya suna ba ko ba haka ba to amma alhamdulillah hankali kai kwanta Imamul bazzari bazzar ya rawaito wannan hadisi tablayin abdul aziz ibn darrawardi tarayin rabi'atu ra'i shi wannan ya karɓo daga al-haris ibn bilal ibn al-haris al-muzanni bari mu karanta hadisi sai ku gane wane ne din abinda aka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah qata'a ga wata nuska ko a qata'a ga wata nuska a wata nuska akwai hamza a qata'a ko qata'a qaf duk ma'anar su guda anan ya yankawa ya yanka ya yanka ya yankawa li bilal ibn harith al-muzanni ya yanka ma bilal dan harifu al-muzanni ya yanka masa ma'adin al-qabaliyya ma'adina al-qabaliyya ya yanka masa wani fili inda zai rinka gina kuza magina ya ka zuwa can da shi da yara ne a zanga gina kuza ana samu wasu abubuwa alkabaliya sunan wuri na ya ce wahiya inda ita ma'adadin nan suke Minna nahiyatil furu' tana bangaren furu' yanki na ko ku bangaren madina na ina jin ban manta ba wajen yammaci kamar da suka cewa mai mu'jamul buldan da ya ambata ba nisa na sosai ba ga madina kila bai wuce tahiyar mil biyu ko uku to sai an ka yanka masa can saboda ni? saboda akwai albarkar kasa a wurin ana gina zinariya ana gina azurfa ana gina abubuwa da yawa sai manzo sallallahu yanka mawa ya yanka ma bilalu ibn al-harith al-muzanni an gane to a ruwayar bazza shi rabi'atul ra'i ga waye rawaito hadisin ga harisu a saurara sosai ya rawaito hadisin ga harisu dan bilali dan harisul muzanni kenan dan dan wanga da manzon Allah yanka ba ɗanai shi ya karantar da rabi'at wannan hadisi kaga sila ta samu ko shi wanda an kuban wanda an ka yanka ma ɗane ka karantar da rabi'atul ra'ayi wannan hadisi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma babana wani tsabakin wuri wanda yake zuwa gina wurin an gane ba ehem to wannan hadisin nan bakin nan wahiyar min na ya nahiyatil furu' sai ka sa full stop na hadisin ya kare an gane bakin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qata'a لدلال الحارث min na ya وهي من Na hadisin ya يكاري an fahimta sai imam mali ya magana ya ce to fatilka hada tana an kai in ka dibi wasu nuskohi waɗanda ba ruwa ya haya bin ya hayar laifi ba na hadisin ya tsaya wannan daga ya haya bin ya hayar laifi sai ya ɗan idirajin abin sai ya hasa shi kamar duk magana a gudata to imam mali hujjar da ka ba su ya ce fatilka al-ma'adin to waɗancan maginar da kuka sani wanda manzon sallah sai yanka ma bilal la yu'khadhu minha ila al-yawm tun sadda an ka yanka mai har ba a karba komi illa zakata sai zakka tun sannan sadda an ka yanka mai ana karɓar zakka jiya ne jikoki ne har duk khalifofin da sun ka da duk an ka gina wani abu suna karɓar zakka ina jin fikin ya haito ko me aka amfani da shi shine abin da an kai shi ma ya zama sunna kamar yadda abin da ba a yi ba bari ne sunna ne hujja imam malik ba lafa zina ba na cewa manzo sallallahu alaihi ku karbi zakka ga ma'adin hmm. nabi da kai ya ba hilal ibn al-harith al-muzanni wani yanki wani area ya zanka hidda albarkar kasa kuma ba a karbi komi wajen sa ba sai zakka ana karbar zakka saboda haka ya zama sunna a karbi zakka ana zakka kenan ma'adin amma kai an bata muku harko imam malik ya takaita ga zahab wal fiddatu a wajen ma'adin a kula da wannan قال مالك أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منه شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا أو مئتي درهم قال مالك يتشي إمام مالك يتشي أرى إنا غني والله على الله شيء أدسني أما إنا غني ينزو أنا sai ka tambayi ka ce imamu malik to yanzu mun yadda a wannan sanadi ko ko a wannan hadisi ana karɓar zakka ga ma'arin da duk abin da an ka dogo to mi a kimanin abin da aka doba hidda mai zakka eh akwai bambancin zakka kuɗin da aka gare ka ko zahabu ko fiyar da ka sama ta hanyar gado ko kyauta wajen kai nisabi da abin da ka samu wajen magina akwai bambanci wajen yawai ko nisabi yace babu bambanci shi na ce wallahu ala Allah dai shi da sani amma ina ganin annahu yadda al'amari yake la yu'khadhu min al-ma'adin mimma yakhruju minha ba a karba daga cikin magina ga duk abin da ka fitowa daga maginar ba a karba shay'un komai shay'un din ga shi anna ibul fa'ili na yu'khadhu ko yu'khadhu mabil majhulina saboda haka shay'un ba a karɓa komi abin da ka fitowa daga magina hatta ya bloga ma ya kharuju minha sai abin nan da ka fitowa ya kai kadara gwargwadon 20 na dinara sai aka yi dinari 20 an gane aw mi atai dirhamin ko dirhami 200 ma'ana yake ma malik a bai samu wani hadisi ko wani asari da ya ayyana nisabin ma'adin ba sai ya auna shi da kwatankwacin zakka wadda an ka sani wadda mun ka kusan zakka mi a kai dirhamin na ko in kana fiddatan sannan an ka auna da zahabu ishiwa dinaran ko wannan shi an ka sani amma kasancewa bai da wani abu takamamme gashi na hadisi wanda ya zo kan ma'adin musamman sai auna shi da wancan kiyasa an fahimci wannan tunda ai duk abu guda na duk asali guda na duk zahabul fiddatuna an fahimta sai ya ce ni fa idza balaga zalika idan abin da ya fitar ya kai wancan abin da na ambata fa fihi zakatu to sai ya bada zakka makanahu immediately da ya dauko abin wurin ne ka bada zakka nan kuma wani kauli na biyu nan inda imam malik ya saba ma abu hanifa afwan ya saba ma abu shafi'i ya saba ma imam ahmad duk mazahibu na ha kila an fahimta ba kowa ba hadisi gare ba amma shi ma malik a fatawa kai ya bambanta ma'adin da fa'ida kusa mun karanta fa'ida idan mutum ya samu fa'ida an ka mutu an ka ba masa gado ko an ka bashi wata dukiya ko an ka bashi wani abu dai gashi nan da yawa ko wani aiki ya yi ba a biya shi ba an ka daɗe ran nan aka zo mai shi gashi da yawa kuma nisabi yana zakka bai zakka sai illa ba da hauli ku da karatun kamar ce banda ma'adinu banda ma'adinu ita ba ba'adun ba sai an shekara ba ran nan da ya tsoho ran ne ka hida zakat da me yake sata bari mu ji za ya zai faɗi da kai ne kiyasi na yayi da wani abu daga cikin abubuwan da aka yadda mazakka kiyasi na an dai gane yace fa idza balaga zalika fa fihi zakatu makan nan yayi zakka wurin wa ma zada ala zalika to in abin ya kai lisabi dinari 20 ko kuma dirhami 200 ya kai da zakkarsa to duk abin da yadda dukan dinari 20 ko dirhami biyu, misali ka da dinari 300 ko 400 dirhami afwan dirhami 300 ko 400 ko dinari 40 ko 80 ko wani abu fa bi hisab eh, bi hisab bi zalika a karɓa tare da lisani duk abin da ya karɓa ko mi kankanta ya samu plus za a yi ne da na su inda dai rana na ko ba haka ba jiya ta ce dobo yau ta ce dobo gobe ya ce ɗobo citta ya ce ɗobo in ya kai ni sabi sai ya tara ya lissafi sai ya fita kila fahimta in dai na farko haɗe ta samun tare suke ba ya yanke ɗayi ba ba dai ya wa Allah ba ya sa'a ba bai kai zakka ba gobe bai samu ba jibi bai samu ba sati ɗaya bai samu ba sati ba samu ba can sai ko ba samu to bai haɗa ba wancan daban wancan daban kamar in kai noma bara bai kai nisabin zakka ba yana da zakka to bana sai kai shi ba bai kai ba amma in abin ka hada na suna kai ana ana hada su ai zakka ko wace shekara nata ko to haka ma'adin yake kina fahimci fiti din amma ni amma in yazzan samu bai kace ba yazzan na farko kuma tashin harin ka samu nisabi gobe in ka samu ko bai kai da sayi ba za ka hada da najiya ne an fahimci wannan sai a kasa shi arba'in ka ba da guda yace ni amma da sharadin yace zalika amma inda aka haka ma da mafil ma'adini nailun matsawar samun yana ya dawama a maginar da dukkan sai kana samuwa amma ya ce fa idan a irkuhu in silanin samun ya tsinki katta hewa baka samu ba jibi katte baka samu ba kace to shikenan bara to a dan ci abin da an ka samu a dan huta kamar har zuwa kila wani lokaci to sannan sai can bayan ka koma ka koma sawa to baka hadawa fa idan a irkuhu thumma jaa da zalika nailun sannan wani samun wani zo daga baya fa huwa mislul awwali hukuncin na farko yake da'o bihi zakatu da shi aka fara zakka in ya kai ayi mai in bai kai ba ba ayi kamar to the atfil awwali kamar na farkon da an kai mai kamar nan ka fara samu an gane karatun muka ce da an karbo yanzu in ya kai nisabi yanzu yanzu makanahu na inda yake da zakka ko muka ce ma malik kiyasi da wani abu ko raka lam ya kiyasi qala malikun ma malik ce wal ma'adinu bi manzilati zari wal ma'adinu bi manzilati zari abinda an ka samu a magina matsayin gona ka kayan gona yake ha ai kayan gona ran da ka cire ba dan aka yi zakka ba ana cewa sai baɗi to bi manzilati zar'i yu'khadhu minhu mithlu ma yu'khadhu min az-zar'i kaji ba ana karba garai a wurin kamar yadda aka abinda aka karba ga shukka yu'khadhu minhu idha kharaja min al-ma'adin min al-ma'adin min yawmihi dhalika ana karbar zakata ran da an ka da shi daga maginaran nan karan nan wala yuntazar bihi al-hawl ba a jiran shekara ta zagayo kama yu'khadhu min az-zar'i kamar yadda kasan ana karɓa ga albarka gona idza husida idan an ka girbe shirin nan ko ana karɓa ne al'ushur ushuri to shi ma wala yuntazaru an ya a alayhi alhawlu ko ba a jira shekara sai ta zagayo ko to shi yasa shi ma haka hukuncin yake ga ma'adin wannan ba wani babban jidali na ba tsakanin mazahibu din malik ya kiyasta ma'adinu da ne da gona amma shafi'i da ahmad bin hanbal sun kesa ajin da ni da sauran kuɗi zahab wal fiddat wanda in ka sami fa'ila na zahab wal fiddat kuɗi yanzu ai sai baɗi ko to da shi sun ka sa a fiki hudin ya rage ma sai ka kila in kana da kai mushtahidi kake sai ka kokarta ka gani wane ne kiyasin nashi yake kila fahimta amma wannan kiyasi na in kana karatu almuguni da sauran littattafan imamu ahmad za ka ga gaba ɗaya zakatul ma'adini sun ce da duk ka samu sai an aje sai baɗi amma a lokacin da kuma kana kafin littattafan malikiya irin su mukhtasar irin su aqrabu irin su irshadus saliki su lawali sai a ce ma'adin ana zakati lokacin nan kila an fahimta sadda an ka shi saboda ni imam malik ya yi kiyasin ma'adinu da harkar gona albarkat gona amma a wajen mi a wajen karba wajen lokacin karba sannan sauran sun yi yafi da ni da kuɗi kila fahimci wannan to alhamdulillah to ga babe na gaba shi ko mana rikazi ɗazu muka ce abu halifa ya ɗauki da ma'adinu da rikazi duk guda ko ya ce ma'adinu ya aka ba su ko kamar yadda rikazi shi ma ya aka ba su ko amma shi ma malamai ɗauka haka ba kuma ga dalili babu zakatin rikazi باب زكاة الركاز أكرمك الله بسم باب زكاة الركاز حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الركاز الخمس حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الثقة عن سعيد بن المسيب الثقة ثبت وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت عن أبي هريرة صحابي جليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ياتي nan sai muka samu muna karatun harka hukunce hukunce an ka samu wata maslaha ko ko mas'ala da malaman hadisi kai ta rigima kanta shin ya halatta yanzu in ka tamban kila wani hukunci sai in gutsuro ma hadisi ba sai na kawo ma shi duka ba ko su malamai da suka tafi aka cewa la ya juzu sai ka kawo hadisin full ne cikakke ne kamar yanzu baka ce min inna mala amalu bin niyati kai shi dai sai ka kammala min hadisin kila akwai sun ka tai haka nan amma dai a yayin da manyan manyan malaman hadisi kamar su Imam al-Bukhari su imamu muslimun sun tafi kan cewa jaza ya halatta ka gargado sanadi ka ambaci muhallu shahidi shi dai ai kowa san hadisin ko ba haka ba ka bar sauran ba samu wata magana ta imamu malik fayyace game da kadiyar ba amma an samu aiki ne daga cikin dalilin sun kawa sai su ce a cikin babu zakatin rikazi imamu malik ya kawo hadisi dogo amma sai gutsuro shi ɗaya yace fil rikazil khumusu kenan shi ma ta tahikan cewa ana iya tambayar hadisi dogo ko ana iya tambayar ka ga fatawa sai cikin hadisi dogo ka kutsura jumla guda don hadisin wanda yake jurhul ajma'i jubarun wal bi'ri jubarun wal ma'adini jubarun wa fil rikazi al khumus haka hadisi yake cikakke ya haito kuma wurare da dama a cikin bukhari da muslim sannan a cikin wannan littafi ya kawo shi full haka da waga ma'ana gaba daya a cikin babu diyati da ya ce min an ibn shahabin an sa'id musayyabi wa an abi musalama ibn abdurrahman an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala jurhul ajma'i jubawu dabba in ta yi banna gaban za babu diya ko ba haka ba kana kwance raƙumin ka ya kucce ko wando dabba ka ta kucce ka yi fete haito gida ko ba haka ba ta gama da wancan ture ta shura wancan ta halbe wancan ko ba haka ba ai babu diya ba a zama diya ko ana zama diya juruhul ajama'u jubabu shi yasa an kaga nake gudu ko ba haka ba babu wani abu ka ce sai an biya ka kama kayanka juruhul ajama'i jubaru annabi ya ce wal bi'ru jubaru ko ba haka ba irijiya ita ma jubaru babu diya mutum na gina rija don ku zan kashe ruwa ko gina muku bohol ko gina muku wani abu yaran ku sun zo ɗiba wura guda su mutu ya faɗa ya mutu sai a ce na mai rijiyar eh jubahun ba shi ya hawa ce maka muku na yayi wal ma'adinu jubarun magina wurin gina ku zara ne na ta aka ga kowa sani to ga mai gina ko ga mai zuwa kallo ko ko masu gina suna gina sai ta wanda muka shaji yanzu ana yi ko ba haka ba shi kenan sai ta ruhe su gaba daya lahinwa jubahu babu lahin kowa kaddara ta Allah koro ko ba haka ba sai ya ce wa firri kazil khumus na hadisi gudana ko nan mun samu hujja ta ashe ana gutsuro hadisi muhammad shahidi ko sannan nan sai muka samu wata hujja mai karhi kan abu hanifa abu hanifa mi yace da ma'adinu da rikazu gudana ko to hadisin sai ya kawo ma'adinu daban ya kawo rikazi daban yace jurhul ajma'i jubaru wal bi'ri jubaru والمعدن جبار وفي الركاز ya faɗi ma'adin ya faɗi juba ya faɗi rikazi da gudana da bai banta su da bai bambanta kalimar sai ya ce war rikazi jubarun wa fihi al-khumus haka zai cewa ko wal ma'adin in a rikazi sai ya ce wal ma'adin jubarun wa fihi al-khumus amma ce wanda ya wal ma'adin jubarun sannan ce wa fil rikazi al-khumus rikazi daban ma'adin daban kina ku gane karatun to shi an fatwa imama malik ce saboda haka ma'adinu ba rikazi bane rikazi daban ma'adinu daban to shi rikazi fatawa ta nafsi kaulan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amsa tai shine mi shine khumusi dai bisa biyar amma ma'adinu shi ku ba kauli an ka samu na manzo sallallahu alaihi wasallam aiki an ka samu an fahimci wannan to mi an rikazi rikazi shine duk abin da kai ga munka tar ka samu babu wata wahala imam malik bai bambanta ba duk inda ka samu duk da wasu mazahibi sun bambanta amma da ka samai wurin musulmi da ka samai wurin kafirai da ka samai bisa hanya da ka samai dokar daji duk gaba daya a yayin da wasu na bambantawa suka ce an ka same shi garin musulmi cintuwata ya an ka samu garin kahirai ganimata to ina ka samu kinai rigar kaji sun ce sai dokar daji in ba ta kowa ba inda ba ta kowa ba in dai garin musulmi na to cintuwata ka musulmi ka ɗauka in ku garin arna na to a ba da shi cikin ganima ina rikabi dokar daji ba kowa ba kaga ina jin waga akwai dan wahala ciki ko ba haka ba ehem fala mu hali dai abinda kazi dikul jahiliya wanda an kai yawan karantawa muka fi sani shine mi shine irin lokacin da musulunci bai bayyana ba ko ko ga wadanda ajjahilai har yanzu jin cewa in sun ka mutu ba mai gado su ko kuma a ba su son a gade su bin kila waɗanda annan baya ba ƴaƴansu na nace su ba ko kuma a na sun san 'yan iska da sauransu sai su sanadiyar taɓarɓarewar dukiyar su a tattara ta su mai da ita 'yan kuɗi 'yan ƙanana in rakon mana a sai suwa inda wa kaina a sai gida daji a sai a canza a so zinariya 'yan gundululuwa sai a sa cikin wani abu a kai dokar daji a gina a turbuɗe kowa ya rasa ko ba haka ba to kago ka zo wata rana wajen 'yan tone-tonen ka ko wajen gona ko wajen rijiya ko wajen yanda shi ran ka sara sai kaga kasa ta zurma kana taka sai ka fada kace a to mina na wanga ka bude sai wata katin tukunya ko da ka tono sai kaga cike da zinariya sun ka ce rikazo kawai kwaso ka to gida Allah ya dare da Allah kai baturi karaba biyar doki guda ka ba imamu ka ba sarkin musulmi hudu na kana wa fi rikazi al an fahimci wannan nan anan imam malik bai bambanta ba yace duk abin da an ka samu zahaban fiddatan warikan zahaban fiddatan nuhasan hadidan rusasan ko menene ka samu wanda dai a cikin ƙasa kai ko ragga ko tuwahi na an ka turbude fihi al-khumus rikazi suka ce dalili annabi cewa wa fir rikazil khumus ar-rikaz din yace bai faɗi kowanne nau'i ba a batta haka kila an fahimta to haka matsalar take kuma lalle khumus ya ka basu tunda hadisi gashi ya tabbata in ka diba ga wata ƙissa nan a sayyidiyar bijiro da ita kissa ta wanda yake ko ina jin mamaye mai ibn abdul bar imam az-zahabi ya kawo ta wasu littattafai nashi ina in ban in ban wanta ina cikin cikin siyar ya ambata ta sai dai wura a to ko ibn izzi ko zahabi ko wani dai amma dai ga tanan ya dan ba da ita don ku gane babu abin da kai sai bai sunna sai biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ku ji wani abu wannan zai zama raddi ga yan bid'a ko ba haka ba yau wanda sun kai da shi na duk da yake ba na suna ba na ahlus sunna na izu ibnu abdussalami wannan da shekh usman bin fodiyo rahimahullah ta'ala kawa kirari ya ce mai sultanul ulama amun san shi ehe to wanda adda littahi qawaidul hakam yau in suna karba hujja ya kamata in dai suna karɓa. ko ba haka ba duk abin da ya hito ga izu ya kamata su karbi wanda zamanin izu ibn abdussalami an yi shi a cikin karni na biyar izu ibn abdussalami suna cikin malamai na gari malamai da sun kai tsayin daka ga wajen faɗin gaskiya malaman da suna cikin an jera ana an jera cikin wujabud da'awa wanda ka karokun Allah ka tabun Allah ya karba suna cikin law aqsama ala Allah la abarra law aqsama ala Allah la abarra malamin kirki na mutumin kirki na malamin hadisi na malamin fiqh na malami na na akhlaq zamani ne akai wannan kissa wani bawan Allah na ya kwanta ya mafarki a cikin mafarki sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ka je wuri kaza daidai wuri kaza wuri kaza wuri kaza akwai wani rikazi na nan to da an kai ka tono amma in ka tono kakka ba kowa komi na kana kakka yi zaku ko hu musiba ya tona kan mutunan ga ko ya tashi ko ya tafi hauren nan yadda hauren ne daidai da irin kwatankwacen da an ka bashi ya tona wurin kuma iska abin mulki bai zan gaskiya ba mulki ya zan gaskiya iska abin to sai dai matsala ta biyu an ce kai ba da koyi saboda haka sai ya dauko abin ga yanzu ya kama tambaya da kiyar dan sauran imani shi wanga mutum ya tambaya don malamai sun ka ce haba ina kai Allah ka tun da ya ce ba gaskiya ta ba to inda ba gaskiya na bara kana samu to tun da gaskiya na annabi ya faɗa ma haka nan ka yadda rikazi duk sun ka ka yadda humusi a rikazin duk sun ka bashi fatawa akan haka tunan bai ji gamsuwa ba ko amma babu madogara dogara guda ta mafalki an kai sai da ga yan mahalkai ko ba haka ba mahalki an kai sai an ka zo wajen izzuddin ibn abdussalam ya ka faɗa masa ce abba ya hada zakka mana ce muqaddara mun yadda maholkin gaskiya na shi din maholki ne na gaskiya na a matsayi ne shi mutum nawa na mutum na kaddara kuru-kuru da rana tsaka yana falki ɗaya na daga cikin sahabbai ya ruwaito manzo ya ruwaito an ka ruwaito na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba da rikazi ko kun gane Hausa tawa hadisi guda na ya taho ta layin mutum guda cewa an ce kai ba suwa sannan a bangare guda mun samu hadisai rututu suna cewa a ba da rikazi a ba da rikazi a ka'idar ilimin hadisi idan hadisi mai hanya guda ya saba ma hadisai da yawa ni zabi hukunci wannan ya zanni ana aiki da shi ehin ce mu yadda duk gaskiya ta mafarki na gaskiya ta komi gaskiya ta amma saboda samun waɗanda suka ruwaito cewa ana rikazi sun yi shi yawa to sai mu kirga nashi sahihi na amma arin jaye shazunna sai ka hidda hadisi saboda kasaratu marra wal khumsa fil rikazi kila fahimta wannan kenan na ɗaya kenan na biyu yace na biyu ka'idar qur'ani ko ka'idar musulunci annabi na ba da fatawa ne wato kwakwahin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ka hukunci ya zan hukunci ya zan nubuwa lokacin da yana raye kila kun fahimce ni ko yanzu misali a ce gwamna da lokacin da an ka rantsar da shi na hawa zuwa lokacin da za a rantsar da wani wanda zai hau ba lokacin yake da abin yanzu tsohon gwamna kana cewa shi ma sayinin kuma ta zama a sai a bawa kuɗi eh, eh ko ba haka ba shugaban kasa yanzu ga mu da shugaban kasa nan sakkwato yanzu kana cewa eh ma sayinin kazan daidai da ta shugaban kasa ba a taba yi ba missa saboda lokacin ya wuce ko sai ce Allah madaukakin sarki shi ya ce haka la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina hina yunazzal alquran tubda lakum lokacin da ƙur'ani ka sauka rannan doka ka zama doka ta musulunci amma bayan ta gama sauka Allah ya ce al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina akwai ni gyara ita saboda haka kai taka ta zo bayan shari'a kila fahimta ba a karbata a hadisance da qur'anance a qur'anance ta zo bayan akamaltu lakum dinakum saboda haka ba a karbata a hadisance ya tuka shazza li'anna khalafat manhuwa a kasar. kila an fahimta to kuma dukkan su an yi ittifaki nan da mu ahlus sunna da su yan misallai da yan mafarkai duk sun yi ittifaki kan izzuddin mutumin kirki na kuma ana karɓar duk abin da ya fito gare nace ya kamata wannan ta zama ishara kenan ba a karɓar salatul fati ko ba haka ba tun ta zo ba da tashari in dai an yadda da izzuddin ibnu absalami har suna jinjina shi suna sa cikin manyan manyan malaman su ko ba haka ba suna cewa mutasawwifina in dai ana karɓa fatawa ce kuma gashi Abdurrahman ya kawo ta ba dai zala kawo ta ko Abdurrahman sai ba sai zala son a kawo ta yayi kawo in dai ana karba to ya kamata a ce su karbi wannan su ce salatul fati ta zo baya aka na kun dinaku salatul fati ta zo ga wanda ba sahabi ba Salatul Fati ta zo ga mafalki Salatul Fati ta zo bayan shekara dubu da ɗari da hamsin ba wuce annabi sallallahu alaihi wasallam. dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin fa an kayi tijjani dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sannan an kayi sannan ya mahalki an bashi katul fati to kaga ai yana jin ko ta hanyar sanadi ai ya tsawo sanadin ma ya tsawo ko ba haka ba Allah samu gani saboda haka wa firdi kazul khumus qala malik qala Malikun. الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا ولا مؤونة فأما ما طلب بمال وتكل وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز Allah shi kai Imam Malik wato akwai ladabi na malanta akwai ladabi na abokin karatu wannan raddi na na ruwan sanyi ba tare da ka sani ba yawa Abu Hanifa ko ba haka ba an ba ko gane raddi na hmm alki kalima ka kawamshi ko ba haka ba sai ka zo ka zage kowa ba kai ta raddi eh eh faɗi abin da ka sani ko ba haka ba Imam Malik Abu Hanifa kamar da muka ambata ya nace cewa da ma'ajinu da rikazu hukuncin su guda to yau saurara ka ji wadda imam malik ka bambanta ma da rikazi da dali da ma'adinu sannan ya ɗokan ma kuma da kuma madogara ce a wurin ƙala malikum al'amurin Ladi la ikhtilafa fihi indana al'amarin da babu saɓani a wajenmu ahlul madina babu saɓani wannan ahlul madina ba ma malamai imam malik a dukkan fuqahaul madina suna kan haka kuma wallazi sami'tu ahlul ilmi kuma abinda ni jiga ma abuta ilimi ya kulu da dukkan suna cewa inna rikaza inna ma huwa jifnun rikazi wani turbutaccen abuna ko turbutaccen abuna ba dafnu ba bi kasar dali dafnu turbuda jifnu abinda an ka turbuɗe zafu zafu bai fata zali yanka zifu abinda aka yankan wa fadainahu bi dhibhin azim yawa innama huwa difnun abuna wanda an ka turbuɗe yujad wanda za a sama min difni daga cikin turbudat abinda an ka turbuɗe na aljahiliya zamanin jahiliya kuma malam yutlab ba a nemi wannan abin ba bai malin da dukiya ba kuɗi aka kashe ba a to kaga ai ma'adin sai an kashe kuɗi ko da irin zamanin ga a sau katafila da sauran mahatonin ƙasa ko a ɗauko yan ga aiki da sauransu ko a shi wannan ba a bi ɗaya da wata dukiya ba walam kallafi fihi nafaka, babu kashe komi ba a yi nafaka ba ba a kashe komi cike ba a ciyar da komi ba wala kasira amalin kai babu wani aiki gagaru ba wani gagaru wani lokaci ma tun tuɗe haka ko ka taka wurin ya rufe kawai ka ta zurma sai a ƙasa na hita sai ka ce kai sai gagami a ciki lahiya lau ko mace na iya gano shi wani lokaci fa wala kasira wala maqunatin babu wata dawainiya ba sai an kama an kai ma loni ba ko ba haka ba ba sai an kai loni ba ba sai an doke ka an doke yan jinga a to ai ta wahala a bida a ce to mu yi hankuri goyi mutum mu ci gaba ba hakan na ba shi an ni shi an rikazi fa amma ma ulibe mai malin amma abinda an kasa kuɗi an ka fito shi kuɗi ya biɗi kuɗin wato kullifa fihi kadiru amalin aka aiki wurjanjan babban aiki aka yi kai fa usiba marra wani sayin ayi ce a samu wa ukhdi a marra wani lokaci a zo bi da a samu a dawo haka na a ce babu lai goma koma to fa laysa bi rikazan ba a ce mai rikazi to Allah ne warware muku amsa ta haita ko saboda haka ma'adinu daban rikazi daban babu mala to amma kusan harkar malamai ko ba haka ba wasu yan abu hanifa mazahib ani hanafiyawa sun dan cewa su dan yi dan shagube ga wanga babi na Imam Malik tunda kamar ya dan walwale magana mallamin su ko to sun dawo mace ta kalima suka ce to in ko haka na rikazi bai da ni rikazi ni aka yi mai babu zakka kenan ko si ko shi ko ma'adini shi abai da si mi aka yi mai to me kullu babin riba ne babin zakatu rikazi yayi suka ce to nan shi misali zakatu rikazi tunda rikabi bai da zakka kamata ya ce babul khumusi fil rikabi babul khumusi fil rikabi ko ba haka ba mun ka ce to sallamna amma da hukuncin nan ko ba haka ba eh ko su ima ko su Abu Hanifa na afan sai Imam bukhari tarajimul Bukhari wanda aka cewa fiqhul Bukhari min tarajimi ko ba haka ba an bi waɗannan wasu babubuka nashi a ce ba haka ya kamata ya tarjama babin ba abinda a cikin babin ba haka ya kamata ya buɗa ba saboda ga abinda ya kokarin ya tabbatar amma buɗawa haka ko ba haka ba yana sa abun ya zama ana kaza mun cewa in yace babu zakatin rikazi ya dauki rikazi zakka aka yi, kuma gashi duk yayi bambanta ma'adini da rikazi ya ce ma'adini shi adda zakka rikazi shi adda kuma ba zakka kila an fahimta amma ya ga matsala ta ba ko Mhm. la'alla kila ba ba imam mali ya buɗe babin ba kila ya harin ne hallafi aza kalimar ko ba haka ba Allah ta mu gani babu ma la zakata fihi min at-tamri min at-tabri min at-tibri afwa min at-tibri wal hulwi wal ambai lokaci na barin mu barkallahu akwai tamboyi akwai tamboyi eh ko ko mutana mutana to masha Allah aljihun ka mala aljihun ka ah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. <clears throat> Akamakalla mai takarda harko addu'a yake nema akan wasu matsaloli ko bukatu ya ce musamman dai yana so a taimake da addu'a Allah ya sa ya zama likita kila yana kan hanyar karatu. to ubangiji Allah ya taimake shi Allah ya bashi nasara kuma ya bashi gaban katar ya waita mana irin su wannan yana cewa ala gafarta malam shin ko yana halatta ga mutum yana sallah ya sa iyafon ga kunne ya rinka bi yana kuma kallon ƙur'ani a baya halatta saboda ɗauke hankali ko ba haka ba ehem fa'iza a aka da rika cewa fa'iza kumta ila salati fafarrik albaka eh, min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati maulaka allati tusalli li wajhi wa la tatruki ash yal'abu eh to saboda haka a kiyaye kware daga ina tambayoyin gaba ai wannan haba abun ya <laughs> yace yace shin ala ta mana akwai azumi ga wanda kuje ya shige mai baki ya wuce makoshi akwai azumi ba ma kuje dai ba duk abin da ya rinjaye ka ya sur ba da gangan ba shikenan ba matsala rabbana la tukallifuna eh, la ta'khudna mimma la taqdiru bihi zuwa karshe la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha zuwa karshe saboda ka ba matsala game da waɗannan abubuwa abin da ya rinjaye ka wannan karatu tukka duk akwai su kasa kasa insha Allah assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da alheri malam na mace mu da addu'a ya roki Allah ya raya Imam Malik ya ba malam goro <laughs> eh assalamu alaikum yace malam Allah ya saka maka da alheri bayan haka malam ina son kai min addu'a da sauran yan uwa musulmi tambaya na kuma anan ita ce a ƙauye zaka ga gida guda wasu su biyu wasu uku wasu hudu kuma kowa da matatai to in sun kai noma sun kai da mai talatin sai sun fitar da zakka in dai shuraka'una ma'ana gona tasu ta gaba daya ba tare da kowa ya san yanki ne ba ko hauji ne ba ba tare da cewa kai ga na haka so ko ko ciki ɗaya bisa uku naka na in dai an bashi haka nan kawar suka gada ga uba haka kuma sun ka batta haka nan ba su raba ba ga ubansa da ya mutu ya batta haka nan su ku haka sun ka batta za su cinka ba da haida zakka in uban na haida zakka kamar da haka yadda ka zakka ina jin suratul nun ta karantar da mu wannan malamai sun sa baki game da waɗannan kwarai da gaske na cewa kun san suratul nun na ashabul jannati ko idza aqsamu la yasrimunha al muslimun la yasrimunha musbihin to idan dai zan gaba ɗaya ba a raba ba ba da wani wanda ya san haƙƙinsa ba suka batta haka nan za su da zakka amma an ka raba kowa ɗauke nashi ko da kuma ba tare suka aikin amma dai kowa ya san nashi to duk wannan nashi ya kai nisabi sai fitar wanda bai kai ba ya fitarwa wallahu a'lam sannan kuma du'a du'a da yin ma Allah shi biya masa bukata ba shi kadai ba duk bukatan musulmi gaba ɗaya Allah shi biya mana bukatotin mu na alkhairi bala'uka da musibu Allah shi kiyashe mu gaba ɗaya Allah shi kare mu shi kare duk wani musulmi a duk inda yake cikin fadin duniya ya ce malam wannan ya ce assalamu alaikum malam ina tambaya game da matsalar zakka wato ina da kuɗi kuma sun kai sabin zakka kuma na fitar na baiwa makwabta na waɗanda suka cancanta a basu to amma malam na samu in ba sarakuwa ta da kuma kanin mahaifina duk da yake ba nan suke zaune da ni gari guda ba na samu in cire aika musu kasancewar su ma mabukata ne to ina jin tambayar shi harshe biyu gare ta na farko shin ana ba dan uwa ko wani makusanci na jini ko na dangantaka ko na auratayya tambayar tana da hauji guda nan magana na biyu ana ɗaukar zakka da garin da aka yi aka yi ta wani gari ko ba haka ba duka waɗannan tambayar suna nuna haka nan to na farko dai kana iya ba ko da ɗan uwanka muddin dai ba ka ya ɗauki da shi ba ko ko Allah bai azama ci da shi ba misali ba uwa ba ba uba ba wanda dole ka ci da su sannan ba ‘ya'yanka ba ne waɗanda a cikin karkashin ƙarƙashin ka. ma'ana ma dama dai zan ba ka ɗauki da su ba ko ka ne ko kawu ko wani dai wanda dai ba ka ɗauki da al'amari ne ba to kana a bashi zakka kuma da shari'in kakka bashi ka hana abin da ka saba bashi abin da nake nufi kenan yana yiwa a ce sallah duk kai kai masa dinki ko kai ka bashi ragon layya to amma rannan da ka bashi zaka gab da sallah azumi ko cikin azumi ka bashi yayi jiran dinki bai gani ba eh ajima ya ce dan da ina abin da an ka saba ya ce baba ba na baka zakka ba na ba to ga kenan ashe cikin abin da ka bashi ko ciki kaɗe bai ko to ba a haka nan ka bashi ita zakka matsayi na koko haƙƙi ne na da Allah ya bashi sanan duk abin da ya zama ka bashi wannan hauji daban kuma wannan daban saboda haka ba laifi bane ka ba makusancinka ko na dangantaka ko na sarakutaka da sauransu matsawar da ya cancanta shina cikin waɗannan sinfidin nan guda takwas wanda aka ba kamar irin fakiri ko miskini wanda mafi yawan su yanzu ake haka ko ba haka ba abu na biyu ana ɗau zakka daga wani wuri a kai ta wani wuri eh amsoshi sun bambantu a nan a kan yanayi irin da aka fassara hadisi man kauli da ya zama rajihi ana kula da mafi bukata mafi tsananin bukata idan zan su an mafi tsananin bukata ana ɗauka a kai musu sun yi fassara wancan hadisi na mu'adh ibn jabalin fa innahu ata'uka lidhalika alimu anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wato raddu ala fuqara'ihim duk wanda suka ce ba a ɗaukar zakka da garin da kai mai kuɗin kake kai ta wani gari kan ga gabata suka hujja ba hadisi akwai ba ƙarar gashi annabi ya ce kaf ku ɗauki zakka inda take ku kai ta wani ba hadisi haka ba fikihun na aka tatso cikin wannan jumlar ya mu'azu idan sun kai ma da'a bayan kalima shahada bayan sallah suka yi ma da'a to ka sanar da su Allah madaukakin sarki ya farlanta wata sadaka a dukiyarsu zakka kenan ko tu'khadhu min aghniyaihim a karbe ta daga mawadatansu sai ce wato raddu ala fuqara'ihim amma ita ga talakawansu masu kuɗinsu su amma ita ga talakawa suka ce to cikin jumla ya nuna su masu kuɗin da an ka karba ga talakawansu aka ba ko wannan shine take hudin wadan mahiya suka yi amma suka ce a'a bai nuna haka dun bare in tambayi ku in an ka ce yanzu tu'khadhu min aghniya ihim him din ga damir din fasara mi shi sami suna wurin ko mu gane Hausa ba ka asa damiri asa suna sai a ce ina ka aki ma'azib bin yaman bin bin bi aya ma'azub bin jabal yaman ko zaka fassara ka ce tu'khadhu min aghniya il yaman wa turaddu ala fuqara il yaman ahli al yaman haka zaka ce ko tu'khadhu min a ganaya muslimina him din nan yana representatin yan yamen ko yana representatin musulmi gaba ɗaya duniya tunda ai ba yan yamen da yanka azama zakka ba da su dai ka zakka duk duniya babu zakka sai a ce sai wasu wasu su suka ce saboda haka wagga fasara a ce haka ba daidai take ba him din nan tana matsayin musulmi ne take dauka ma'ana ba a ba tahiri in an ka hidi zakka kowane musulmi ana iya ba in dai ya zan cikin him yake su musulmi musulminsu a ansa ga musulminsu a ba talakansu kila an gane a duk inda take saboda haka a kola kullun in muka karanci fikihin wanda ya kamata sai mu rage zahin al'amari ko ba haka ba saka tana ta ba da fatawa a ce bai halatta a zakka da wani wuri a kai ta wani wuri babu madogara sai wanga hadisi hadisin ku ku ji saurare ma an kai lafazin aka kula da shi kila fahimta shi yasa malan suka ce a'a za a kula da ashaddun nasi hajatan ina an kai bukata malam ga mu sakkwato alhamdulillah Allah shi kawo mana ni'ima lahiya lokaci da kyau ka zina da kyau ka tantsa kuwa kai kwancin ka ba mai ma komai amma ga ayan Borno can ga ayan Yobe can ga ayan Gombe can ga hausan cikin makarantun ne da wasu wanda aka kaico da irin waɗanda an kai yan filato shekara biyu ko ku da sun ka wuce ko ba haka ba a duniyar musulmi ga abubuwa nan sun ya camuɗe wani abin da zai sa gabaki bai da yau abin in ya ce kai ruwa ma ruwa kokowa akai kada musu akai fiye wata bisa ta ya kace ma helicopter fiye wata malam kan fiye wata sai a yi canu nusayya kowa na kokarin ya kama ko ba haka ba ta na haka kada musu suna fiwa suna sharɗewa sai a ce an sako ba mistakli ba su aka miji ba sai a kashe ba da aka kai musu ba to kai yau ga ka lahiya lau ko ba haka ba kana an sa albashin ka dubu arba'in hamsin sittin saba'in ko wata ba a taba riƙe mashi ya wuce wata ba kuma an baka fatawa an ci fakiri kake saboda ka dogara kullum haka cewa ka ɗauki zakka garin ku akwai ta wani wuri tunda fakiri har kai ma ta hataji kila ku gane saboda ka fiqhun muzin ka fahimta da fiqhul waqi' akwai ka'idar fiqhul waqi' fahimtar yanayi da lokacin da muke ciki sannan kullum asalin fatawa in kana son ka gano asalinta bibita bibita ka iske shin wai kaulin manzon Allah na kai tsaye nassin aya na yace haka ko ku aya istin baɗi na an kai cikin fatawar wannan duk rigimar da aka yi na cewa a halin mukani aka ba talakawan su masu kuɗinsu ta dogara na ga tu'khadhu min aganiya ihim wa turaddu ala fuqara ihim in ko kun gano haka ashe kaulin a hana kwata kwata duk da samun maslaha na ɗauke ta duk bai taso ba ko ba haka ba ana dibin maslaha da yanayi da waƙi ko ba haka ba alhamdulillah Allah samu gane to yayi addu'o'i Allah ya samu jagora karanci karancen mu wannan yana cewa tare da sallama ta addinin musulunci zuwa ga malam don Allah malam muna da buƙatar lecture akan ƙwallon kafa football domin mu fa'idantu da kuma samun ƙarin hujjoji to ka ci gaba da zuwa insha Allah za mu samu lokaci da muka yi magana akwai lacocin ma da aka yi ta shiryawa na rubuta wasu wadda ma na ambata to dai sai mun samu munasaba insha Allah irin tana ciki irin ta asma'ullahi wa sifatihi na ciki ta sanin al-maliku al-quddus din ga karanta muna daidai suke ko ba daidai ba duk suna ciki da sauran wasu abubuwa insha Allah Allah ka bamu lokaci ka bamu dama ka ba mu lahiyar jiki ka karar da na'am eh ai na ai ya gane abin da ka ne kwallon kafa na sani ai ai ni cewa kwallon kafa an kace ko eh nace ai kun gane saboda katun jiya na ai ko katun jiya na da ya halarta insha Allah ba matsala game da haka Allah shi ba mu lokaci shi ba mu dama insha Allah subhanaka abin ya kare to to bari haka sura nan a karanta gaba to shikenan abinda wannan yake cewa tambaya ta ita ce wurin iqama shin wurin ƙadƙamata salatu sau biyu ne ya inganta ko kuma ɗaya ne ya inganta in biyu ne ya inganta to ya kamata a tunatar da ladan ya rinka yin abin da an mafi inganta Allah shi ba mu ikon aiki da abin da ya inganta amin eh don haka ladan ya jiya sai mallan ya bayani malam don Allah <laughs> a yi bayani cewa a masallacin abu zaril gifari an fara karatun sabon littafi wato alwala'u wal bara'u wanda ake yi gobe daban da gobe laraba da alamis malam mamuri ke karatun to shi tambayar karshe da aka kawo yanzu yanzu shi malam ya halatta in tofa fatiha ga ruwa in ba wanda bai da lafiya ya sha kamar yadda sahabbai sun wa wani sai ya ji dama don Allah ina neman addu'a ga babana ya da lafiya to ubangiji Allah ya muna roƙon Allah shi ba mahaifinsa lafiya Allah ya ta shi cikin iyalansa tambaya ta farko ana faɗin kadi kamata salatu shin sau ɗaya na ko sau biyu hakikatan sau biyu na Yawwa hadisai da suka zo na manzo sallah sallan ya ya umarce ni in shaf'an ta kiran sallah in wi wutirin iqama to sun zo haka wasu kuma su suka bashi haka ayin wuturi iqama amma ya tabbata a sunna a hadisin muslim yace illa qad qama ko kuma illa al iqamata eh amar ni amar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ushaffi'a al adana wa utir al iqama illa al iqama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani umurni in shafa in kiran sallah biyu sannan in iqama daddaya banda qad qamatu salatu ita ce ayata biyu wai sun karanta hadisin ba ce illa al iqama ba sun rage na amma imam muslim ya tunhaye saboda haka ita ta tabbata kad qamatis salatu biyu akai a fahimta a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi in yazo tunda hadisi gudana ba biyu na ba bale a ce akwai wata ruwa mai daya akwai wata ruwa mai biyu kula ba biyu ba hadisin biyu ba gudan na illa wani tunhaye wani tsaya bakin nan kila an fahimta tunda gudan na to ya kama biyu akai saboda haka Allah saka ma mai tambayi ina jin fadakarwa ta yi Allah saka masa da alkhairi ah, a shi daidai duk abin da ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi ka rike kuma shi shari'a kuma shi addini kuma sannan ka samu lada ta ba tare da kuma cewa wanda ya haka nan ba ka so kai sai dai ka ka nemi ka bashi uzuri kila da Allah bai ga wannan ba in wanda ya wuce na can ya su sai kai mai addu'a Allah shi gafarta masa ya karbi sauran ayyuka ne in na kusa da kana kai mai fadakarwa ko kuma tambihi game da wannan amma kada qamul salatu sau biyu ake yi abin sannan abu na biyu cewa sanarwa wannan kunjiya na cewa malam mahmud ya bude karatun albala'u albara'u alwala'u walbara littafi na wanda yake na magana aqida wadda mafi yawan yanzu kuma aka rasa musamman babin alwala'u walbara kaso mutum babu li babu la kake mutum babu li babu la ba don yana musulmi ba kaso shi ba zai yana kari kake shi ba a kawai don wani abu na daban na banza ko kwallon ko siyasa ko wani abu shi na kawai ko ba haka ba rashin wala wal bara'una Allah ya kiyashe mu nan tambaya ta gaba ko kuma a tambaya ce kan ba tambaya ai tambaya baka ne amsa ai duk abin da ya tabbata ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ina da babu wani jaya game da haka ko tunda ya san cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta fatiha sun toha ga ruwa sun sha to me ka so mu ce mai eh me ya ka so mu ce mai inda ya san ta tabbata to me ka so ya ce ina da aya baka ne amsa ko to masha Allah tambayar sun gari mana subhanakallahumma bihamdika to ban so in shiga ciki sosai yanzu yanzu ba da yake lokaci ya tabbata shi na mala ce to ana bar abarta haka nan ya tabbata shin wadacce ya tabbata abarta haka nan to sai in ce ni da ban da hadisin da yace an toha ga ruwa an sha ko ba haka ba a sahabi amma na san dai Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu tafiyar da suka yi hadisin yana nan a cikin Bukhari da sauran wurare da dama sun sauka wani kauye ko wani gari har suka nemi wurin kwanciya ko ko suka nemi a dan basu wata yan liyafa ko yan rusha mutanen garin sun ka saboda sun ga su musulmi na mutanen garin kafirai ne ba jima ba cikin dare sai kunama ta harbi sarkin garin duk dabarar suka yi mai sun kai mai dabara ta ke faduwa suka ce bari mu wajen mutanen can la'alla suna dan wani abu suka ce wajen su suka ce to ai kun san mun neme ku kaza kaza ba ku mu ba sai in za a janga suka yi janga akan za su ba su wani garge na bisa shi suka ba su haka nan to sai ya ce a ɗauko shi aka ɗauko shi ya zan ya kasance yana mai rukuya yana mai karanta ya tofa ba cikin ruwa ba ya karanta ya tofa mai haka ya kai shi kenan ya tashi kamar babu abin da ya samai muna da wannan kuma aka ba su suka ce ba za su ci ba sai sun zo wajen manzo sallallahu alaihi sun tambayi manzo sallallahu alaihi a game da haka nan annabi sallallahu alaihi ya ce wa ma yudrika la'allaha ruqya ko ya tabbatar da wannan rukuya batun cewa tohawa ga jiki ya tabbata rukuya ko ba haka ba amma cikin hadisai kila a ce sahabbai sun tuha ga ruwa sun sha yanzu yanzu ban ita shi kila sai an bincika amma in ba ga sahabbai ba ina da shi a kasa kasa malamai kama daga ibnu taymiya rahimullah da Allah ya faɗa haka nan cikin littattafansa ibn qayyim al-jawziya yana nan shi ma ya faɗi haka a cikin adda'u waddawa littafin sa ko ko adda'u al-kafi liman sa'ala al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi ya faɗa haka cikin littafin sai ce wata rana rashin lafiya ta kama ni ina makka babu likita babu wani mai taimaka min ga wani bani wani magani ya kasance ina tsobo ruwan zamzam saboda na tuna cewa manzo sallallahu ya ce ma'u zamzama ma shuriba lahu ina karanta wasu ayoyi na alqur'ani ina tufawa in sha sai kuma ni warki sai kasance duk wanda ya tamban wani magani ina bashi wannan lakarin kuma ina yi kuma ina ce min an samu waraka bi ta'ala wannan ya tabbata daga shi na ibn taymiya ibn qayyim al da Imam Ahmad dukansu sun tafi kan cewa ana iya karanta aya ta Alkur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatacce kalmomin manzo sallallahu alaihi wasallam a to ga ruwa a sha wannan shine lissani game da haka nan amma san wani abu ga wajen sahabbai ba na suna tohawa ga ruwa amma ban ce babu ba sai a tsawai a ta bincike insha Allah wanda ne ko ko abin da malamin zai kara to wannan shine sani amma game da rubutu shi abba kila ku fahimta qadiyat yauwa qadiya akwai rubutu da a rubuta takatubu wata sharabu ko ba haka ba shi wannan kun san matsala ce amma dai karanta ga ruwa a toha to wasu magabata sun yi haka nan wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik